This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalon niya da muya arewa kuma masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a duk lokacin da suka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'atu babban rana 17 ga watan Afrilu da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. haka yake yunkurin shawo kan kungiyar isis ya fara zama wata babbar kalubala biyo bayan sake kwace wani birni da kungiyar ta yi a iraki shugaban kasar rasha vladimir putin ya zargi amurka da neman yin babakere a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa amma duk da haka ya ce a shirye rasha take ta ba da haɗin kai kana an harbe wani fitaccen ɗan jarida a ƙasar ukraine mai ra'ayin rasha to kanun labaran kenan bayan labaran duniya za mu nufi jihar adamawa ne domin jin hubbasan da babban bankin najeriya ta yi kowane hubbasa ne sun koya mana yadda muna da wani dan abu kada a hannunmu za mu sarrafa shi har ya bankasa ya zama da yawa bankin najeriya mai sunan cbn wanda ta ce a zo mana wannan course in mun gode mun gode mun gode to ku biyo mu cikin shirin za ku ji cikakken bayani gwamnatin tarayyar najeriya na, na dukkan 'yan najeriya ne ko ka zaɓi jam'iyyar da za ta kafa mulki ko kuma a'a to na farko dai abin da ake yi shine ya za a yi a karɓi sanda daga wajen su wane Aba ba ne, ko kuma eh, suwa ne su karɓi sanda daga wajen suwa ne ba tare da tashin hankali ko tarzoma ba. To madalla wannan kenan haka kuma Jima'al za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran. bisa ga dukkan alamu yunkurin shawo kan kungiyar isis ya fara zama wani alakakai da daurewa jama'an amurka kai bayan da kungiyar ta sake kwace wani birni a iraki jami'an ƙasar iraki sun ce kungiyar isis ta kwace waɗansu ƙauyuka uku a garin ramadi da ke lardin amban na yammacin iraki jiya alhamis yayin da mayakan ke ci gaba da gumuzu da dakaru suna ƙoƙarin kwace birnin tuni jama'an iraki suka bayyana lamarin ramadin a matsayin wanda ya muni suka ce akalla iyalai dubu biyu ne suka kaura domin neman mafaka a daza babban birnin kasar waɗansu kuma sun ce birnin ramadi ya zama kago shugaban kasar rasha vladimir putin ya zargi amurka da yunkurin yin babakire a fannin hulɗan ƙasa da ƙasa sai dai ya ce har yanzu shirin rasha take da bada haɗin kai ya bayyana haka ne jiya alhamis a wani shirin talabijin na tambayoyi da amsoshi a rasha inda rika amsa tambayoyin jama'a da yake ambaton amurka a kaikaice mr putin ya ce waɗansu manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji da ke ɗaukan kansu a matsayin waɗanda suka fi kowa iko a duniya suna son yin amshin shata ne ba abokan ƙawance ba ya ce bayan yakin duniya na biyu moscow ta yi ƙoƙarin amfani da ƙarfinta wajen cusa tsarin ta na bunkasa ƙasa kan ƙasashen gabashin turai da dama kuma babu wani alherin da wannan ya haifar ya ce abin da amurka take yi kenan yanzu da wajen tilastawa duniya bin tsarinta ya kara da cewa su ma haƙarsu ba za ta cimma ruwa ba shugaban ƙasar rashin yana mai ra'ayin cewa amurka ta tilastawa waɗansu shugabannin ƙasashen turai kada su halarci bukukuwan da aka gudana a moscow ranar tara ga watan mayu na tunawa da cika shekaru hamsin da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a ƙasashen turai da aka tambayi tsohon prime minister lithuania andrius babilius kan furucin mr putin cewa amurka tana neman 'yan amshin shata sai shaidawa murya amurka cewa mai yiwuwa ne shugaban kasar rashin yana tunanin yadda yake son ganin dangantakarsa da makwabtansa ne an harba wani fitaccen dan jarida a ƙasar ukraine mai ra'ayin rasha ranar laraba aka kashe ole kalaskinov wani tsohon dan majalisar dokoki mai goyon bayan hambararren shugaban kasar mai wato wanda ke goyon bayan rasha victor yanukovych a irin wannan hari a kofar gidansa da ke babban birnin ƙasar ukraine shugaba petro poroshenko ya bayyana cewa a fili yake karar cewa waɗannan laifuka tushensu ɗaya ya kuma kira da a gudanar da sahihin bincike ba tare da bata lokaci ba wani ministan harkokin cikin gida mai ba mr poroshenko shawarwari ya bayyana cewa mutane biyu dukansu suna da hannu a boren goyon bayan kasashen yammaci da ya kai ga hambara gwamnati mr yanukovych a shekara ta 2014 anton garashenko ya buga a shafinsa na facebook cewa sai ka ce ana ci gaba da kashe waɗanda suka shaida gangamin goyon bayan gwamnatin ukraine wanda ake kira anti-maiden shugaban ƙasar rasha ya bayyana a shirin tambayoyi da amsoshin da aka yayata a akwatunan talabijin na ƙasar rasha kai tsaye jiya alhamis cewa mutuwar buzina tana da nasaba da siyasa ya ce ba wannan ne karan farko da aka yi kisan da ke da nasaba da siyasa ba mr putin ya ce ana yin irin waɗannan kashe-kashen a ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc mayakan alkaida sun kwace ikon wata muhimmiyar tashin jirgin sama a birnin mukalla da ke kudancin yemen inda mayaka suka sami galawa farkon wannan watan jami'an sun ce mayakan alkaida sun fuskanci yar turjiya daga sojojin jiya a mukalla wani birnin tashan jirgin ruwa da ke birnin hadrumat da ke lardi mafi girma a yemen wata babban matattarar mai da ke kudancin yemen ma ta fada hannun mayakan a farkon wannan watan mayakan alkaida suka kwace ikon wani sansanin soja a mukalla sun kuma fasa wani gidan yari a birnin suka fitar da fursunoni 300 gurmuzun da aka yi a tsakanin dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudi arabia da 'yan tawayen huti ya bar girbi a wasu sassan kasar musamman a gaban tekun kudancin ƙasar da kungiyar alkaida take yunkurin cirkewa daga karshe an tomi wani mutum a jihar ohio da ya tafi siriya bara da laifin samun horo da waɗansu 'yan ta'adda a siriya da ya dawo amurka da nufin kai hare-hare kan waɗansu gidajen yarin sojin amurka jiya alhamis waɗansu jami'an da ke taimakawa yanke hukuncin shigar da ƙara a gwamnatin tarayya suka tuhumi abdulrahman sheikh mahmudu ɗan shekaru 23 daga columbus jihar ohio ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce mahmud ya dawo daga syria da nufin kai hare-hare kan wani sansanin soja da ke jihar texas ya yi wa sojoji amurka uku ko kuma hudu kisan gilla Mahmud ya tafi Siriya ne a watan Afrilu shekara ta 2014 inda ya samu horon harba makamai da fasa gidaje da amfani da nakiyoyi da kuma kokowa. Sai dai kafin ya yi amfani da horon da ya samu wajen shiga cikin mayakan Asiriya, bisa ga takardun tuhumar wani malami ya umarci Mahmud din ya dawo Amurka ya aikata ta'addanci. Babban lauyan gwamnatin Amurka kata M. Stewart ya ce bayan dawowar Mahmud Amurka ne ya tattauna akan kai hare-hare a Amurka. mahmud ɗan asalin ƙasar somaliya ne ya kuma samu izinin zama ɗan ƙasa an kashe ɗan uwansa abdul fattah aden mahmud a watan yuni bara yana yi wa ƙungiyar al-nusrin front yaƙi a syria To labaran duniya kenan kuka saurara. To kamar yadda kuka ji a ɗanɗanon labaran babban bankin Najeriya ta agazawa bayan Allah nan da rikicin Boko Haram ya raba da matsugunninsu da horon iya kasuwanci ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wannan ne dai karon farko da babban bankin najeriya ke shirya irin wannan horo ga 'yan gudun hijiran da rikicin boko haram ya raba da gidaje kuma manufar shirin shine a zaburar da su ta fuskacin harkokin kasuwanci don su ma su soma dogaro da kafafuwan su kadan dai suka koma garuruwan su da kwato daga hannun mayakan boko haram cikin kwanakin nan to ko me 'yan gudun hijiran ke cewa game da wannan horon da suka samu sunana titi ne daga michigan yake abunda ba mu sani ba akwai man da shi kamar su mindset orientation da kuma akwai koya mana money management kuma akwai koya mana abubuwa da yawa about the business da yawa abin da suka koyar da mu so ina je gida ina san ko dan kalela kudi na i know yanda zan bi da business na kuma na san yanda zan bi da eh, customers sunana sale secretary NYC kam da mari abun da aka koya mana an koya mana kiwo an koya mana business yadda zamu kula da yanayin kasuwar mu ko da in kana kasuwancinka ina na je gida zan je ci gaba da kasuwancin da nake da kuma kiwo wanda nake yin shi gaskiya muna kiran gwamnati da ta tallafa mana game da irin wa'ana abubuwan da muka sa a kasuwanci da kuma yanayin yadda bar ta dauki nauyin har mata koyar mana sunana laji sale ni daman sana'a na kasuwanci ne irin sayan su buhunan wake gyada eh, masara haka da baranda ne sana'a na tun ainihin daɗi shine sana'a na kasuwa kasuwa nake bi daga madagali in cika din baza gula ina ina ba inda ba ma zuwa kasuwanci shi ko malam madugun da ke zama shugaban yan gudun gudun hijira da ke sansanin damare ya ma yaba ne da wannan horo da suka samu kana kuma ya fatan kan cewa gwamnatocin jihohi su ma kuma za su bada nasu gudumawa ne mutumin goza local government daga jihar borno state a gaskiya wannan mutanen entrepreneurship development center north east zone allah ya musu albarka sun ganar da mu ko kuma sun fahimtar da mu ilimi yadda za mu tanadi da dukiyar da muke da shi ko da yaya kalila sannan kuma sun koya mana yadda muna da wani dan abu kaɗa a hannunmu za mu yi sarrafa shi har ya bankasa ya zama da yawa bankin najeriya mai suna cbn wanda ta ce a zo mana wannan kosin mun gode mun gode mun gode alhaji idris ba kuceri. babban jami'in cibiyar da ke bada horon wato north east entrepreneurship development center edc a takaice ya bayyana irin nasarar da za a samu a waɗannan 'yan gudun hijira kamar yadda ka gani mun zo nan cikin kam na yola mun selectin wurare guda biyar wanda ana koya masu dabarun harkar kasuwanci ne kakkamanta mutane ne waɗanda su suna da harkokin kasuwancin su da muhallin su amma sanadiyar wannan rashin tsaro wannan fitina da allah ya kawo Mana sun rasa komi to zamansu a cikin wannan kam sai muka ga a matsayin mu na kamfanin da ke aiwatar da wannan cibiya ta koyar da kasuwanci muka ga za mu iya samun gudunmawar da za mu ba su na ba su ilimin dabarun kasuwanci yadda ake gudanar da kasuwa ta yadda koda bayan su ban wannan sansanin da suke za su iya zuwa gidajensu da garuruwansu su tsaya da kafafunsu su fara kasuwanci su aiwatar da kasuwancin nan kuma a ilmance ba kamar yadda suke yin shi a ba. Ita ma dai hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma wanda ke kula da sansanonin 'yan gudun hijiran ta ce a shirye take fata ba da nata tallafin domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar ta nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijiran da ke adama ya bayyana irin tallafin da hukumar su ta nema ke badawa a wannan sabon yunkuri. Bayan gudumawa na abinci da matsuguni da suke bukata yawancinsu sun rasa su wasu kuma ba su da suna da sana'a sun kware wurin wani abu amma babu jari a hannun su shi yasa da hukumar central bank ta zo ta same mu ta ce tana bukatar ta horar da waɗanda suke eh, matsugunan mu da muka tanada muka ba su dama aka masu bita na sati uku yadda mutane za su iya gudanar da kasuwanci idan sun koma wuraren su ibrahim abdul aziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a nigeria. to an gaishe ka malam ibrahima shugaban jami'ar apc na jihar katsina dr mustapha muhammad inuwa ya shaida wa wakilinmu na lagos baban gida jibrin cewa ba wani bangaren najeriya da jam'iyya mai kafa mulki za ta bari baya wajen aikin ci gaba hmm, to ai kasan ita siyasa dama akwai abubuwan da ake cewa akwai abubuwan da suke na kowa da kowa ne aikin ci gaba na kowa da kowa ne amma akwai wasu abubuwa da misali sai a dauka jam'iyyar apc ta kudurne cewa za ta ba kudu maso gabas shugaban majalisar dattawa sai aka waye gari an yi zaɓe misali babu ko ɗaya wanda ya ci zaɓe kaga ba za ta yi ba za a ce a ɗauko abin da babu a bada kaga ɗauki ni so ka waɗanda suka bada goyon baya waɗanda suka zaɓi jan apc a irin waɗannan mukamai tabbas kaga su za amma misali duk mukamai wanda yake na kowace jiha tana da haƙƙi ta samu za ta samu kuma aikin ci gaba za a yi shi ne daidai gwargwadon abin da yake iya kuma bukatun da daga halin da ƙasa take shi da duke da ke hannun ƙasa na tabbatar maka su kansu za a duk abin za a ga cewa an ja kowa tare mujara buhari kowa san shi ya san shi mutum ne mai kishin ƙasa mutum ne dan najeriya na hakika saboda ka wannan ba zai sa a ce wai wani bangaren da bai zaɓe shi ba ba za a yi mu'amala shi ba za a huda shi ba zai yi ba saboda na tabbatar maka za a yi ne abin za a haɗa najeriya gaba ɗaya wanda za a zo a tafi domin a gudu tare a tsira tare. to ma'adala shugaban jami'ar apc kenan na jihar katsina kada a shagala ana ta da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kuma agogo ya ce karfe 1 da minti goma sha hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwarjiki jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. ga likitan ku kuma dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya Wasikar mu ta farko a yau likita ta fito ne daga wajen ɗahiru zailani lame ya ce wai cin gyada da kuma shan rakewa yana ƙara mara. a cin gyaɗa shan rake ba ƙara haji a yan dai ma mutum ya ci gyaɗa kin san gyaɗa ma yana da amfani kura jikin ɗan adam akwai abubuwa na gina jiki a ciki akwai abubuwan da ke gyara cikin ɗan adam kuma shi wannan rake kuma aikin sa yana da wani abu kamar zakin sa daga shi ke da shi ake suga to waɗannan eh. ba su kawo mura idan mutum na da mura domin wani dalili ne amma waɗannan ba za su kawo mutum mura ba to gyaɗa kamar wani rukunin abinci yake da shi a gida yawanci yana da abin da ake kira protein yawanci eh shi yasa kin san lokaci kamar in ga lura kamar ma irin yara waɗanda suke da irin ciwon su kwashe ko na kin san abin da ake ba su irin kamar gida ne kamar ruwa ruwa ake ba su dun yana da shi wannan abin gina jiki yana gina jiki da sauri eh. sai a ba su da yawa su ita ci to ke yasa wannan yana da abin rukuna musamman shi wannan yana kuma akwai kuma wani abin da ake kira fiber a shi wannan kamar abin da zai sa in ka zo kamar kamar ba haya ko bayan gida kenan to yana eh. iya gyara yanda zai abin bayan gidan zai fito yanda jikin ka zai zai gyara cikin na adam to duk suna da amfani kwarai to kuma shi suka suga eh. rake na shi na rake in sun suga shi wannan yana amfani wurin kamar eh, abubuwan da ke sa mutum yake gyara sa mutum motsa jiki kamar abubuwan da ke sa kamar energy kenan ya wato yana fara karfin yana ba kara baka kuzari eh kuzari kuma kin san shine duk abubuwan da muke ci a cikin jikin dan adam shi yasa akan canza shi yakan canza ne zuwa irin waɗannan wanda ke shiga kwayan halitta ya baka ban karfi kin san su shuga din ai kin san abin da ke cikin glucose kenan eh, yasa eh, wani eh. lokaci kan masu motsa jiki da yawa ko kuma mutum na kaman yana da kaman ciwon sukari in sukarin shi ta sauka da yawa to ai glucose din ake ba kaman kaman rake din nan kenan to in ya sha yana ƙara sugan da ke jinin mutum da sauri domin kada mutum ya so mai to duk waɗannan yana da amfani kwarai to ina fatan malam dahir zelani yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana To shi ma Malam Bamanga da mu Kwambani Shaba a can akwatin gidan waya 378 kuma a can jihar Gombe, Najeriya. Ya yi tambaya makamancin ta shi ɗahiru Zailani ɗin ya ce wa ko shan rake yana da wani amfani a jikin ɗan adam to ka yi bayani eh. amfanin da yake da shi. Eh. To Malam Bamanga ya sake wata tambaya. to hajiya ya ce wai gaskiya ne yawan ta shan sukari yakan kawo wa mutum cututtuka daban-daban har ma wai da ciwon sukari da batis ne ko batar yake nufi ko ne eh basir yawwa eh shan suga da kansu bai ka bai sa mutum ya samu ciwon ciwon sukari ko diabetes ke amma in dai kana da ciwon diabetes din bai kamata ka rinka shan suga da yawa ba to eh amma suga a kansa bai kawo ciwon nan a ciwon shi diabetes kamar a kasashen nan abubuwan suke sai yana da suga da yawa eh mi san suna son zaki to son zaki to domin mutane ba su so motsa jiki kawai zamanna suke to in kana cin suga da yawa haka ba ka motsa jiki kawai to wani lokaci kan samu te so mu kiba Eh, mm. domin wannan abubuwan da ke ciki na sa mutum in ka sha sugarin na tun da ba ka amfani da shi wurin motsa jiki to sai ya zama kamar maiko a cikin jikin ɗan adam to sai ke sa mutane su jiki amma dai mutum na aikin gona ne kuma yana aiki kamar kasuwa kullum yana sama da ƙasa to wannan bai sa mashi komai hajiya to ina fatan malamin yana kusa da shi da sauran masu mu kuma sun amfana da wannan bayani da kamana. Mr. Gabriel Mekemis cikin garin Kur'jalli, akwatin gidan waya 22 Deba a can karamin hukumar Yamaltu Deba ta jihar Gombe shi ma ya ce wai da shan ɗanyen kwai da cin dafaffen kwai da kuma soyayyen kwai wanne ne ya fi lafiya a jikin ɗan adam. To abin ɗanyen kwai waɗansu suna shi amma bai cika amfani mutum sha ɗanyen kwai ba kin san duk yadda muke rike su a kasashen mu eh. duk yana rana baka san inda abubuwan suka shiga ba to da faffe ko soyayya duk wannan ya amfani a wuraren mu kin san eh. waɗansu mutane na shan kamar danye haka amma bai cika kamata mutum ya musamman a wuraren da muke aji abubuwan nan bai kamata mutum ya sha dan dan tunda ba ba tsaftace eh, yadda ya kamata ba tsaftace yadda ya kamata ba amma ko soyayya ko fafai sai dai wanda mutum ya fi so hajiya yau wato eh. ya ya dai fi dai dan yankwan ya fi dan yankwan mutum zai iya ya kada ya ci dan yankwai a wuraren hajiya to eh. To shi kuma Malam Siraju Ahmed ya ce idan mutum yana fama da mura, idan ya sadu da matarsa za ta kamu da mura? eh domin kin san yadda mura yake a kwayan cutar da ke ke ke ke kawo mura din yana wurin kaman kana wanda kana in mutum na da mura kuma wani wuri daya to in kai numfashi ko kun kai atisha to mutu ya tare da matan domin suna kusa haka sosai tunda abin ta iska ne ko ta iska ne in yi numfashi a kanta ko kuma suka yi numfashi za ta iya kamawa hajiya to eh bai kamata mutuna na da muraba ya dan kada ya rinka tarawa da matan domin wannan yana iya sa ta kama mura din ya hakura sai ya samu sauki yawa eh, sai ya samu sauki to ya sake wata tambaya to ya ce waɗanne irin cututtuka ne maza suka fi kamuwa da su to a ce ma dai wani irin cututtuka ne ba maza ba waɗanne irin cututtuka ne aka fi kamuwa da su to abubuwan da abubuwan cututtukan da muke samuwa da ya danganta yawanci kamar a wuraren mu kin san ciwon da ya fi yawa a cikin wuraren mu shine wuraren ciwon da rashin tsafta ke kawowa eh. kamar irin su zawo su irin kwalara typhoid da sauransu domin duk rashin tsafta ne amma kamar kasashen waje ciwokan da suka fi yawa shine kamar irin su ciwon zuciya da abubuwan da suke ci amma kowane irin ciwo na samuwa ga mutane ai hajiya to da likita bari mu mishi karambani tunda wannan mutumin ya yi batun kamar cewa in yana da mura in ya sadu da matar shi ko za ta kamu da mura ban san ko yana nufin irin cututtukan sanyi da ake nufi ba eto eh, to in dai in ciwukan sanyi ma in yana irin waɗannan yana iya ba matan shajen ya taru da ya sadu da ita wato in yana da ciwon in yana in yana da ciwon eh. haka ita kuma in tana da shi tana iya harban mijinta da ciwon eh, tana iya harban mijinta eh gaskiya ne haje to To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To likita ga wannan mai sauraro shi kan ya rubuto wasiƙa ɗaya bayan ɗaya har guda uku. Sunan shi Malam Bala ya kwatin gidan waya dubu ɗaya da da da ɗari biyu ɗaya a can jihar Gombe wasiƙa kuma ta daɗe. To shi wai me yasa ne tambayar kenan da ya maka me yasa ne idan mutane suka rubuto wasiƙa suka ce suna fama da wata cuta maimakon ka gaya musu maganin da za su je su saya su sha sai ka ce su je su ga likita to abin da yasa muke haka hajiya kin san cututtuka sun yi kama da juna wato alamansu alamansu sun yi kama da juna eh, eh kuma yawancin yadda kin san wani lokaci za a ce wannan ciwo na da abu kaza in mutum na da ciwo kaza to yawancin yadda muka ce yawancin suna suna da abubuwa da suka yi kama da juna kuma ai kuma yawancin da ba muna tare da mutum ba dole kafin ka ba mutum magani sai ka sai waɗansu yan waɗansu gwaje-gwaje kaga abubuwan da suke faruwa to kuma wani lokaci in dai abubuwan da muka ce maka in ka ce kana da wani abu ciwo wuka yadda muka ce sun yi kama akwai waɗansu magungunan da za mu iya ba kamar kana da ciwon kamar mu ce a gyamban ciki eh. to in kana cin gyamban ciki wani lokaci za ka rinka jin kasala kana da kasala to in kana jin kasala da mace to ka sha as ko kafinol to in ka sha kafinol din nan in ya shiga cikinka ka to zai ƙara bata gyamban nan da cikinka ka zai ma ciwo in ko kwana zai yi halaka ka wato in mutum kamar ya <laughs> sha aspirin din da aka bashi bai kamata ya sha ba jini zai tafi takenan kenan har ya eh, mutu ko eh, eh domin yana ƙara tsananin arsa din to sai bata jijiyoyin da ke cikin sai sa jini na fita to kuma akwai waɗansu waɗansu mutane waɗanda suna da irin ciwon da jinin su bai daskarewa sosai in kan da kake mana bayani waɗan lokaci suka yi kama muka je ka je ka sha shi ma kamar ka sha aspirin din to jinin ka ba zai daskare ba sai jinin ka ya ta yoyo ka to akwai akwai abubuwa masu kama haka da yawa shi yasa wai ba mu san magungunan bane amma muka ba ku muka faɗa wa mutanen magungunan ai ba taimakon su muke ba hajiya kuma ka san likita mutanen eh. akwai wasu mutanen mu kuma da suke da al'ada mara kyau mutum da ya ji ciwon kai ko wani abu sai kawai ya je kemis sai ya ce abu cikin shi na ciwo a shi magani kuma ka san galibi yawancin kemis ɗin nan masu lura da su ma in kai ka bibiya wani ko makarantar sakandare bai gama ba. eh kamar zan iya baki labari na je kemis wani lokaci ina neman maganin amosunin kashi eh. da je mutum ya tambaye shi bani wani abin da ma ko kusa da abin da ya kamata bai yi ba bai san maganin ba saboda haka zan ce to sai kawai na bar wurin na koma gida na je wani wuri na tambaye su saboda haka wai ba mu sani ba ne amma ko ina a duniya in dai a rediyo ne ko kuma ka kira ko ina a duniya in kuma ka kira ko likitan ka ne a waya ko ina a duniya hajja ka ce kaza ka ce to sai ka shigo in dube ka kafin in ka magani haka ake yi a saboda haka ba taimakon mutum ake yi ba eh, ba taimakon mutum ake ba shi yasa ba mu ba da magani ba mu cewa ga magani da ya kamata domin wannan cutar mutane za mu rinka yi kuma sannan tunda ai kana ba su warwarin abin da za su yi kana gaya musu tana yiwa ciwo kaza ne tana yiwa kaza ne muka ce in suka je wani likita su bayyana musu yadda suka bayyana mana yawwa don galibi ka san wani lokaci din in baka je kayan ma likitan ka bayani yadda ya fahimta ba zai fahimci abin da kake nufi ba makin da kuma kuma san yanda al'adun mu suke yawanci ka je ka rinka ce likita kaza kaza ga kaza kaza kin san mutane na da kunya da me ka faɗa ma likita amma tunda lafiyar ka ne dole ka ce likita kaza kaza kaza dole saurare ka to eh. To shi kuma Haruna Rashid a can unguwar Rogo Jos, jihar Plateau, Najeriya. Ya ce wai amma su maganin gargajiya suna cewa wai akwai majinan kirji. Shin likita a kimiyyance akwai majinan kirji ne? eh majina abinda majina tura ake kira shi na mucus akwai shi a kirji kuma akwai shi a kai a wannan akwai shi hajiya to me ke sa yana jawo illa ne tunda wai sukan ba da magani su ce wai ko kuma mutum ya je ya gaya musu yana da matsala sai a ce ai majinan kirji ne a baka magani to majin na kirji abin da ke faruwa shine wani lokacin kana da shi ka musamman wannan ya fi faruwa lokacin kamar mutum na da mura in san kana da shi ya cika shi ke hana sa mutum ta wani lokacin yana tari ko in kai tari sai ga wani abu ya fito to wani lokacin yana ciki aka mu nan gaba ilimin ke ce mukan ba mutane wagun da za su rage kaurin majinin ya fito da ita sai mutum ya fito da ita ko ta hanci ko ta baki to sai ya fito amma maganin da ake wa yakan narkar da ita ne a cikin kirjin dan adam sai fitar da ita to shi ma majina ne akwai wasu wanda suke da shi a kai kuma a wurin kansu haka to shi ma duma ajinan ne. To saboda haka likita ba ta yawan da baya yawan da yake zama matsala ko? A'a wadanda ita zama ajinan shi ma yana da amfani a cikin dan adam a cikin huhu da sauransu ai shi ke shi ke taimakar da yadda huhu yake aiki amma in yayi yawa ne ba shi da amfani. To Allah ya sauke. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. a halin yanzu kuwa a madadin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai da ke To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice ta da inna amal. kungiyar isis ya fara zama wani alakakai bayan da kungiyar ta sake kwace wani birni a iraki jami'an ƙasar iraki sun ce kungiyar isis ta kwace waɗansu ƙauyuka uku a garin ramadi da ke lardin ambar na yammacin Irakin jiya alhamis yayin da mayakan ke ci gaba da gumuzu da dakaru suna ƙoƙarin kwace birnin baki ɗaya shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya zargi amurka da yunkurin yin babakere a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa sai dai ya ce har yanzu a shirye rasha take ta ba da haɗin kai ya bayyana haka ne jiya alhamis a wani shirin talabijin na amsoshi da tambayoyi da amsoshi da aka yayata a kai tsaye a wata tashar talabijin ta kasar rasha da yake ambaton amurka a ce,” mr putin ya ce waɗansu manyan ƙasashe masu ikon faɗa a ji da ke ɗaukar kansa a matsayin waɗanda suka fi kowa iko a duniya suna son 'yan amshin shata ne ba abokan ƙawance ba an harba wani fitaccen ɗan jarida a ƙasar ukraine mai ra'ayin rasha ranar laraba aka kashe ole kalasnikov wani tsohon dan majalisar dokoki mai goyon bayan hambararren shugaban kasar rasha wato shugaban kasar wanda shi kuma yake goyon bayan kasar rasha wato victor yanukovych a irin wannan harin a kofar gidansa da ke babban birnin kasar wato babban birnin kasar rasha shugaba peter poroshenko ya bayyana cewa a fili yake karar cewa waɗannan laifukan taushensu ɗaya ya kuma yi kira da a gudanar da sahihin bincike ba tare da bata lokaci ba mayakan alkaida sun kwace ikon wata muhimmiyar tashar jirgin sama a birnin mukalla da ke kudancin yemen inda mayaka suka sami galaba a farkon wannan makon to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen mu gaba ɗayan na wannan lokacin sai dai kafin mu tashi bari mu mika gaisuwan ta'aziyya ga alhaji aliyu sb baradan kwantagora na rasuwan yayansa alhaji usaini wanda ya rasu shekaran jiya a garin kwantagora allah ji kansa da rahama haka shi ma mr hajiya suleiman shugaban sashen labarai na gidan rediyon muryar najeriya muna taya shi ta'aziyar rasuwar kakansa da aka fi sani da kaka zaria chahama wayar ta rasu tana shekaru 104 allah ji kanta da rahama yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdu da ta gabatarwa sai wanda ya bada umarni wato ciyo bahiro diodone sai kuma injiniyanmu jim cook ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.